wasu mazauna unguwar rure birji da ke kudancin bayan garin gombe sun yi kira ga gwamnatin jihar gombe ta gina musu hanya a yankin da kuma haɗa su da babban bututun matatan ruwa na daɗin kowa da ke samar da ruwa a gombe da kewaye ga da wata wakilinmu na gombe muhammad ibrahim fantami wannan da ita ce unguwar birji da gengiyar hukumar akkon jihar gombe da kuma take kudancin hanyar da zai wato bifas na gombe kuma tana kusa da garin Gombe. Wura Biriji duk da kusancinsa da garin Gombe da kuma unguwa da mafi yawan al'umma a kudancin hanyar da na Gombe ya rasa ababen more rayuwa kamar ruwa, sha da asibiti da dai sauransu. wasu mazauna wannan unguwa da zan tara su da suka da Musa Ibrahim da Umar Sale da hussein da Adun Hamza da kuma Adamu Abdullahi sun bayyana cewa gina hanya da samar da karin ababen rayuwa wannan unguwa musamman ma ruwa zai kawo musu ci gaba sosai a wannan yanki nasu. Kun da ya samu ke neman hanya mu jangan a yanzu dai gashi muna cikin damuna ga wuri Allah ya albarkace ci da jama'a ne hanyar da za mu fidda amfani duka abubuwa hanya ya toshe da ruwa da ya taso daga daɗin kowa mu ya bi kusa da mu dab da mu amma kuma mu ba mu da shi kullum muna cikin wahalar ruwa domin wannan hanya ta wura biriji tana da matukar al'umma fiye da duk yadda ake tunani asali ma idan allah ya sa aka yi wannan hanya za a samu abubuwa da daman gaske a wannan yanki domin kuwa a ta baya bayan nan farko na kai da daman gaske ruwa har yanzu muna da sakamakon inda ake amfana da shi na bayan muna kusa da shi ba mu amfana da shi sun kara da cewa unguwar da ta ci gaba cikin hanzari a unguwannin bayan garin Gombe da aka suka kira ga gwamnati da kawo su dauke wurin samar da ruwa din shin wani kokari ne gwamnatin jihar Gombe take wurin samar da ruwa a wannan unguwa na wurin Bireji Alhaji mijin yau ya Yahaya shine kuma cin albarkatun ruwa na jihar Gombe. Shi al'amarin ba da ruwan sha ba matsala ba ne na Goro Biriji kaɗai cikin garin Gombe. Kasko ina kowane lungu da sako muna kokari mu tabbatar da cewa an samu ruwa. Abu na farko da nake so al'umman Gombe shi ne kowace shekara kafin mu samar da ruwa a cikin garin Gombe daga wato ah, gombe regional water supply scheme da ke daɗin kowa muna sa hannu a kwangila da bai kasa biliyan ɗaya ba kowane shekara muhammad ibrahim fantami labarun liberty daga gombe